le gouvernement a décidé de taxer le montant des réserves chez les entreprises. Da irin waɗannan bayanai na masana sha'anin tattalin arziki aka fara zaman bajewa wakilan ƙungiyoyin fararen hula mahimman gaɓoɓin da kasafin kuɗaɗen 2022 ya ƙunsa. Ƙungiyar Alternative Espace da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotab Nishar ne suka shirya wannan taro a matsayin wata hanyar fahimtar da jama'ar wannan ƙasa tanade-tanaden da gwamnati ta yi a matsayin abubuwan da take fatan aiwatarwa a baɗi yayin da a ɗaya ɓangare abin ke zama wata hanyar jan hankulan 'yan majalisa a game da abubuwan da ke buƙatar dubawa kafin su amince da ƙudurorin na ɓangaren zartarwa kamar yadda shugaban kungiyar alternative espace citoyen musa cangari ya bayyana mun a matsayin mu na 'yan kasa a matsayin mu na kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama ya kamata mu sa ido ga kasafin kudi hakuma mu gani menene eh, aka tanada a ciki menene mu a ganin mu zai iya zama ci gaba menene kuma matsala da muke gani a ciki don saboda in akwai wurin su kurakurai ya kamata mu hiddo su mu haɗi abubuwan da ya kamata a jara domin ya zamanto shi wannan kasafin kuɗi zai sa eh, a a tabbatar da 'yanci na 'yan kasa musamman 'yanci eh, na ilimi da horo 'yanci na kiyaye lahiya da na a hakkin mutane a game da samar da abinci da sauransu. Gwamman wakilan kungiyoyi daga sassan ƙasa ne ke halartar wannan taro na shekara-shekara wanda ke zama wata damar tantance ainihin kason da aka ware wa fannoni daban-daban Malama Hadiza Hima ‘yar fafutuka ce da ta fito daga Damagaram. A matsayina na mace kenan ina sa ido in gani yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso na katsa eh, na kuɗi ko ko kaka. In na gani a nan wurin gaskiya wannan abin ba a bashi ba ƙarfi kenan mu ma sai mu hito mu yi magana mu ce wuri kaza wurin da ya shahi wurin mata an yi mishi riƙon sakainin kashi kenan me yasa menene dalili a ba mu hushoshi. a ƙarshen wannan taro na tsawon kwanaki uku da ake kira session budgetaire ƙungiyar alternative espace citoyen da rotab niger za su tattara shawarwarin da aka tsayar domin gabatar da su ga majalisar dokokin ƙasa wacce yake da wuƙa da nama wajen tabbatar da kasafin na sabuwar shekara ko sake mayar da shi wa ɓangaren zartarwa domin gyara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger